Kundin tsarin mulkin Nijar da kundin zaben ƙasar sun bayyana mataimakan 'yan majalisa wato suppliant a matsayin wakilai masu jiran gado, sai dai shekaru kusan talatin na demokradiyya bayanai na nunin har yanzu ba a ba su darajar da ke daidai da wannan matsayi kamar yadda suka koka a ƙarshen wani taron da suka gudanar a nan ya mai hajiya ramatu hamza yar majalisa ce mai jiran gado har yanzu mu sifile mun ta wuri ba a san kowa muke ba muna ta daina wani wuri ma mun ta sa a kore mutum ba wani makarun ba wani abin da zai nuna mu sifile ne ba a dauke mun san can ba kowa sun wa muke mun da kauye an mu aka zaba tun da suple in ka ta gidan hoto da kai za a zaba an danki shutilar kamar da saban da aka jana yanzu mun mun so ba kowa muke ba ban mu da wani abun da mai nuna kowa muke in ka ta cikin taro sai a kore ka jana shi da muna son eh, duka suple Niger ku samu wani staci shi da amarin taron da mun dokokin zaben Niger sun tanada cewa mataimakin dan majalisa wato suple ne ke maye gurbin dan majalisar yankin da ya fito idan aka yi katari ya gaza ko dalilai masu nasaba da canjin wurin aiki ko kuma ma idan rai ya halinsa sai dai alamu na nunin 'yan siyasa na ƙoƙarin soke wannan mataki in ji umaru malam musa mamba a kwamitin tuntubar kungiyar 'yan majalisa masu jiran gado. Yanzu a nan a akwai post siege vacant wanda dan majalisa ne dole ne tun da an ce su zaɓaɓɓu ne mutum in ba zaɓe shi ba zai zo a majalisa ya wakilci mutane ba sai an yi election partial. To sai aka zo a cikin sabon kundin zaɓe nan code electoral na yanzu wanda aka yi kwanakin baya sai aka ce a in aka samu irin wannan abun nan gaba ba zaɓe ba za a yi zuwa za a yi a duba cikin mutane wanda list na parti politik ko na groupement de parti politik ko kuma na independent wanda yake da wannan wajen eh, kujeran nan sai a je ba tare da an yi zaɓe ba kawai sai a je a ɗauko mutum a kawo shi a nan majalisa wannan abun gaskiya baya sa demokarasi ta ci gaba. Ɗan majalisar dokokin ƙasa Honorable Idris Mai Daji da na tuntuɓa kan ƙorafin na ƙungiyar mataimakan 'yan majalisa ya bayyana cewa. Shi dama abinda da ayar doka ta ce ta yi zaɓe akwai wanda aka ce ma cicilar dipte cicilar akwai dipte sufliya hmm. an ka saka wurin rantsansuwa dipte cicilar shine aka rantsar dawa bayan shi ayar doka ba ta ta ce ga abin da ya kamata ayi ma sifile a yi mataimakin kenan abin da ayar doka ta ce ai shine ake yi. taron na tsawon wuni daya ya damƙa takardun shawarwarin da ya tsayar a hannun jami'an da suka wakilci gwamnati a wannan haɗuwa don ganin an hamzarta ɗaukar matakan magance matsalolin sabbin zababbun wakilan al'umma da ake sa ran tantancewa a zaben 'yan majalisa na watan Disambar 2020. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.